شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 wato Allah ta'ala ya turo da mala'ika da wani sako na musamman ma wani bil adama domin ya bayyana wa mutane hukuncin Allah a lokacin da aka zo aka ce mishi ikra yanzu umarnin a kan shi take shi aka ba wa umarni ba a ce ya je da awa mutane ba haka ne to a lokacin da aka kawo mishi wannan sakon daga wajen Allah aka ce karatu din daga wannan lokaci din babu ya zama annabi na fata fahimta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 ya zama mai isar da saƙon Allah ma mutane na wata fahimta domin da aka ce ya ayyuhan mudaththir sai aka ce ne kun fa'an anzir ka tashi kai gargadi kaga an turo shi zuwa ga mutane ya zama manzo kenan ba'athahu Allah bin nadarati an shirki Allah ta'ala turo shi domin yayi gargadi ga shirka mutane su bar shirka wa yad'u ila tauhidi yayi kira mutane zuwa ga ta Allah da bauta wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan haka Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal mudaththir ya kai mai neman ainihi wato lullubewa da mudaththir da muzammil kusan dukkanin su wato suna da ma'ana daya kenan lokacin da mala'ika jibril ya zo mara yana cikin garun hira na fata fahimta mala'ika jibril ya zo ya ce zo allah ikra ya ce ma ana bi qari'i ya kama shi ya girgiza shi ya matsa shi ya matse shi ya matse shi ya girgiza shi ya bashi wahala ya sake shi ya ce ikra ya ce ma ana bi qari'i ya sake girgiza shi ya ce ikra sai a uku sai ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم kuma shi ne malaman gargajiya suke kafa dalili da cewa yaro sai ya sha wahala sai ya ci ƙunzo sai ya yi allaro sai an ba shi kashi da bula sai an yi kazami kusa kajama ko wanda suka yi tsanga su san me kajama a samu kattai guda biyu da ya kama kawon ka guda biyu dai kuma nuka guda biyu mala ya sai a tsakiya ya tuka yi maruwan gudana shi ne ka jama na wata wani ba na manta ina karatu allo kuma ina ikon alamin namu ya ce wani ya ce ya ya samu tsoho ya ce yaro idan bai yi allaro ba sa baya albarka wallahi aka ce idan baka yi me allaro ɗin a hausa yawwa idan bai yi bara ba ba zai abin nan ba karatunsa ba zai albarka shi ne ina ji na gani kawai aka hana mutu a jira aka bani kwano aka ce sai na allaro wallahi to na ji na yi allaro shi gidan wata iri ikon imuci fito tana fitowa sai muka na ganta ere kuma sai na fita abu shi ne daga baya sai ta yi ta tona mu asiri a cikin yara aka ji ainihin almajiri ne sai yara suka mu yi iko ye almajiri mai bara ta sai na kuka na je wajen ustaz na je ce mu zama ga abin da sai tattara su gaba ɗaya yace ku dubi wannan almajiri yake dan Allah ne kaga kwamsi ko <laughs> yace wannan da kuke yake dan Allah ne duk ya dubi mutunci sai ba su kashi sosai ya gara su kuma ya bani kuɗi ya ce yi haƙuri ai ni dan Allah ne kina fi su <laughs> to kaga a cikin yake ake na a malami wannan mushe ne ai yawa mushe ne mushe na ya ne a'a shi da gaske yake yi mushe larabci na jahilci ne tun da muka taso ana cewa almajiri na Allah ne ko ba haka ba haka ake faɗa ba abin da muka tashi a kai shi kenan shi kenan sai ya bani convocation na kai ma tsoho tsohon yanzu aka kwatanta mishi ban sa abin da aka gaya mishi ba sai aka hana ni bara amma ai gara na ta gani ko Allah ya taimaka manzo Allah alaihi salatu wasalam wato aka yana cikin garu hira malaika jibril ya ya girgiza shi har guda har wa guda uku ya shiga cikin wahala na fata an fahimta amma karatu karatu ko ba a baka bulala wallahi sai ka sha wahala wallahi kuma karatu ba ko a ina kake wallahi karatu akwai wuya dan a cikin rayuwa na a cikin tarihi na bana manta talata talata musamman talata na bana bana manta ina etude parallel ranar talata ina da dizel dita na karatu awa goma ina fitowa talatan gobe nake tunawa har allah ya sa na kare da saboda ka karatu ko a ina kake wallahi ko wahala ina mata an fahimta ko ka ci konzo ko baka ci konzo ba ko ka yi allara ko baka yi allara ba wallahi sai ka sha wahala dan shi ne abu ɗaya da babanka ko jatumarka ba zai bar ba za su bar maka gado sa ba kawai kura ba ku ɗauka dan babanka yana da ilimi in ya mutu sai kura ba kai ka ɗauki usul fiki wannan ya ɗauki nahau wannan ya ɗauki qur'ani wannan ya ɗauki hadisi wannan ya ɗauki sira zai yi ba zai yi ba ko baban ka ko girman malamin sa dole sai ka jan kai ma ka tsuguna ka sha wahalar karatun da sai ka yi karatu ina fata an fahimta shine busairi yake cewa khafiful hamli yujadu haythu kunta yace kanzun la takhafu minhu lissa khafiful hamli khafiful hamli yujadu haythu kunta yazidu bi kathrati al-infaq minhu wa yanqusu in yace wato taska ne da Allah ta'ala yake yake yake ba ma bayansa kyauta ilimi taska taska ce wata taska ce ta musamman da Allah ta'ala ke yin kyauta ma bayansa kuma wanda wannan ba ba tsoro wannan taskar nasa barawo zai bar kwanta kwanta ya doka kaga idan kuna zuwa Kano ko da an muku kwanta kwanta an sa kwace maka ilimi shine ji hafiful hafiful hamli yujir haythu kuma ba ka jin nauyi dan ka haddan qur'ani dan ka haddan bukhari dan ka haddan muslim sai nawi ka kai karu girman ka kai karu nawi jikin ka ya karu na wata an fahimta shi kuma ilimi abin da yake bukata karantarwa ba abin da yake kashe nivon mutum irin administration kawai a saka cikin biro a kunna maka ac a kawo ruwan sanyi a baka shayi kana furtawa kana sani ka yi shekara biyar a haka ka sake zuwa university ka gani ka gane ba da ruwa ake sha, da ruwa ake sha. amma malami da yake kan karantarwa a kowane lokaci da ba yake da wanda yake zaune a biyu sai dai kuma aiki ya buƙaci irin abin nan pratik irin su injiniyar na makaniki na wasu inji da sauransu wannan kuma wani abu ne daban amma wanda yake mai na karantarwa yana yana university ko yana sauran makarantu yana karantarwa ilimi yafi ya fi karuwa ya fi zaunuwa akan wanda ya je ya zauna a cikin ofis to Allah ya taimake mu shi dai idan mutum zai samu karatu din ai wahalan mai sauki ne ko baka yi karatun ba za ka yi wahala wajen neman kuɗi ba leburanci ma kana yi ba idan idan idan baka sha karatu idan baka sha wahala a karatu ba da ka sha wahala a cikin rayuwa na yau da kullum ko ba haka ba yanzu neman kuɗin nan da a ce a masallacin nan idan an aka fara karatu za a fara raba jikka goma goma kafin a fara karatu da duk sun rufe kasuwar nan sun zo sun cika na baje ah bismillah na fata fahimta da sai sun cika masallacin ba na manta a ah, felix ufet banyo shugaban kasa na ina ne wanda ya mutu ko ya gina wani dirkeke masallacin juma'a masallacin juma'a idan ka tsaya a nesa ac sa yana kai maka ya kira musulmi ya ce ga masallaci nan kuje ku isa. sai aka rabu biyu kasan musulmi matsala ai wannan masallacin da kuɗin haramun aka yi saboda haka bai kamata a shiga a cikin wasu suka ce a ba da kuɗi sai ba kuɗin ƙasa ne kuma mu ma 'yan ne muna da iko muna da yanci yadda aka gina wa wasu coci mu ma a gina mana masallaci hakkin mu ne mu amsa mu yi sallah suka ce wallahi tallahi haramun ne to ubadu wani yake ina wanda suka karbi masallaci suka ce ga mu ayyan ba su kule sai tura mutane da kuɗi a cikin jaka in sankimin sankimin da sabbin dal dal sai aka tsaya a kofa idan eh, da aka gama sallah sai aka raba duk wanda zai fita sai a bashi sankini cas cas cas cas sati mai zuwa aka karu ai sati na uku yana ganin layin magama ɗaya aka kasa daukar mutane ba shi kenan ba a na uku ba a raba ba kuma har yanzu mutane ba su watse ba Allah ta'ala ya taimake mu shi duniya nan ko ka bi Allah ko ka bi shaidan ba zai yi wa ka yi rayuwar banza haka Allah ta'ala ya kiyaye mu da bi shaida. ya ayyuhal mudaththir ya kai mai neman lullubewa a nan ne za za gani irin gudunmuwan da mata suke bayarwa akan addini musamman mace idan ta zama to makaranciya lokacin da manzo Allah alaihi salatu wasalam jibril ya bayyana a gare shi ya saukar mar wa'annan ayoyi din ya firgita ya tsorota ya razana na fata an ya zo a dimoce yana cikin dimuwa ya zuwa matarsa khadija ya ce yau fanni na ga wani abu wanda ban taɓa ganin sa ba a rayuwa na ya ce ina tsoron wata matsala ya same ni har san da masassara ya zubo mishi yana cewa a rufe shi yana jin yana jin dari azin a rufe shi da tsiruni da tsiruni zammiluni zammiluni akan wa'annan kalmomin ne Allah ta'ala ya saukar da ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir shine khadija take cewa ai ka kwantar da hankalinka allah ba zai taba kunyatar da kai ba don saboda ka kana da wasu halaye wanda duk wanda yake da wa'annan halaye ɗin allah ba zai kunyatar da shi ba na fata fahimta kana kula da miskinai kana jin tausayin talakawa kana kaza kana kaza ya zana mishi ayyuka sana khairi na fata fahimta kaga wata macen in namiji ya razana ya tsorota ya zo a ɗimoce kaga za ta fi shi ɗimuwa ita ta ce to ni maza ma haka ni ko na lalace na shiga uku sai ƙara baka tsoro sai kuma ta ce mishi a'a akwai wani babbana yana da ilimi na littattafan mutane da suka wuce na injila bara an kai ka gunshi sai ta ɗauke shi sai ta kai shi wajen babbansa sai ya bayyana mazu ala alisiratu sanar sai babban nasa sai ya tambaye shi me ka gano sai ya mar jawabi yana mar jawabi sai ya ce ka ya ce wannan kai ne annabi na ƙarshe ya ce da a ce ina nan da na da rayuwata a lokacin da mutanen ka za su fitar da kai a garin makka sai manzo Allah ya yi mufaja'a da wannan maganar nasa ya wato abun da bai yi tsammani ba ya ce awa mukhrijiya awa mukhrijiya za su fitar da ni a cikin garin makka sai ya ce ai babu wanda zai zo da irin abin da ka zo face sai ya samu matsaloli a tare da mutanensa kuma an kore shi a gare su na wata fahimta sai ya kwantar mishi da hankali cewa shi manzo ne shi annabi ne wannan alkhairi ne ya gano ba abin razanarwa shine ya zo to wannan tasiruni da ya ce kulillibe ni shine allah ta'ala ya ce kun ya ayyuhal mudaththir ya mai neman lullubewa mai neman ruhuwa kun ka tashi fa kai gargadi wa rabbaka ubangishin ubangijinka kuma ka girmama shi wa fafa fatahhir ka ainihin tsarkaka tufanka wasu malamai sun kace thiyabak ay amalaka wasu malamai suka ce thiyabak ay qalbak ina wata an fahimta ka tsarkaka ayyukanka ka tsarkaka zuciyarka ka tsarkaka tufanka duka yana iya ɗaukar ma'ana wala tamnun tastakthir shi asalin ruwa baya baya baya sa ka tara dukiya kuma kyauta ba zai sa dukiyarta ta salwantar ba nawata akwaita wali rabbi ka fasbir sannan kuma akan abubuwan da ke samun ka dangane da bautan ubangijin ka kai hakuri nawata akwaita shine a wani guri Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru ya ayyuhal ladina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu taqullaha ayat ta karshe ta ali imran ko يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون to sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu isbiru me ma'anan sabiru kada isbiru ku yi hakuri to sabiru wa ka a hakuri yana juriya yana ɗauka wannan ma'ana ina so wanda zai bani sa zan ba shi littafin mujalladi guda biyu kitabu tauhid ya yi kyau ha na na ya kusa ne na kai ka kusa kai ka ƙara bayani ko za ka ci takara wajen neman shi ne wasabiru isbiru kai hakuri wasabiru kai takara wajen neman kaci a ah, ya dace na wata fahimta shi ne malamai suka ce isbiru ku yi haƙuri to in ka yi haƙuri abokin gaban ka shi ma zai yi haƙuri ba sun ce ba a ja'alul alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab فانطلق المرء منهم أن امشوا wasbiru ala alihatikum wasbiru ala wato kafirai ne suka ci ku je ku yi hakuri akan bautan gumkin ku kuma ai sun ce in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha suka ce ai shi muhammadun nan da kaɗan ya rage ya hana mu kuma kai mai da muna shi addini in ba da mun yi hakuri da shi ba sun yi hakuri akan me akan kafirci amma sai Allah subhanahu wataala ya ce to in ka yi hakuri abokin gaban ka ya hakuri to wasabiru ka ƙara yi hakuri ka samu galaba a kansa ina mata akwaita ka samu nasara a kansa wajen hakuri wato kamar ma'anar magana ya faɗa haka nan ne kai takara a kansa sannan kai kalaba a kansa ba takarar kaɗai ba ina ta fahimta in ka yi haƙuri ya yi haƙuri to ka ƙara haƙuri ka juriya ka ƙara haƙuri har ka shi shi akan haƙuri shine sabiru din gobe za a kawo maka littafi ka insha Allah da daddare lokacin da ake wannan karatu ah, Allah ta'ala ya ce wa rujza fahajiru sannan kuma gumaka shine rujis din ina wata an duk abin da ake bautawa wani Allah subhanahu wa ta'ala gunki ne wa rujisa fahjur wato duk abubuwa na najasa da abubuwa na na ainihin wato na gumaka da sauransu gaba ɗaya suka nisan su wala ta da wani rabbi ka fasfir a akan ubangiji ka kai hakuri wa ma'ana kun fa'an ma'anan ka tashi kai gargadi yunziru an shirki wa yad'u ila tauhidi yana gargadi ne akan shirka sannan kuma yana da'awa ya zuwa ga tauhidi ka girmama ubangijinsa ubangijin ka wajen kaɗaita shi da bauta wa thiyabaka fatahhir ai a'malaka an shirki na fata an fahimta ka tsarkaka ayyukan ka ga shirka kar ka yadda kawa Allah subhanahu wataala shirka a cikin bauta wasu malaman sun taida cewa wa thiyabaka fatahhir ana ana nufin tufan tufanka ya zama to ba najasa a yayin da za ka yi wa Allah ta'ala bauta ko kuma wa thiyabaka fa tahir ay tahir qalbaka a min an-nifaqi wa ghayriha ka tsarkake zuciyarka game da munafunci da shirka da kafirci da sauransu wa rujza ar-rujz al-asnam sune gumaka wahid wa wa hajruha wato kaurace musu shine tarkuha bare su wal bara'atu minha wa aliha ka barranta ga shirka ka barranta ga mushrikai gaba نرى تعب يتبامل ولا أول مراكب تأخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد منذ أن عليه الصلاة والسلام سنة شكرا بوما تشير ينادى أواك التوحيد إنه تعب يتبامل سنة شكرا بوما ينادى أواك التوحيد وبعد وبعد العشر عرج إلى السماء بعد شكرا بوما سيأكد تفيد الشيء السماء ina fata ku isra'ila isra'i iraji din da ake faɗa isra'il qur'ani ya tabbatar mi iraji kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar Allah ta'ala ya subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram al-masjid al-aqsa ila alladhi بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع tafiyar da أصلي shine fa asri bi ahlika bi بأهلك min al-layl fa asri bi ahlika wato da dare shine Isra'il. ina fata akwai ta manzo Allah alaihi salatu salam yana cikin garin makka malaika jibril ya zo da wani dabba da ake sa burak wannan burak din idan ya daga sawunsa daya zai aje ne a iya hangensa zai aje kafansa a iya hangen idonsa idan ya ɗauka wannan kafan ma zai aje a iya hangen idonsa shine burak din kenan malamai suka ce bai kai doki girma ba kuma ya fi jaki kaman alfadari ne amma ba alfadari ba ne eh, albiga shi ne alfadari ko amma ba kama alfadari Ya wani dabba ne na musamman a kan shi ne cikin dare mala'ikan jibril ya zo ya ɗauki manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya je da shi baitul maqdis ina fata an fahimta alkudus da ake cewa wacce take kasar palestino wanda yahudawa ainihin wato eh, masu mulkin mallaka suka amshi wannan masallaci ne a hannun musulmi na fata an fahimta manzo Allah alaihi salatu Salam ya ce wannan masallaci ya raka a biyu daga wannan masallacin sai mala'ika jibril ya dauke shi zuwa sama yana zuwa sama da farko ya kwankwasa kofa na fata fahimta aka ce waye ya ce jibril ne wake tare da kai ya ce muhammadu ne sai aka ce an ba shi annabci da munzonci ya ce eh sai aka bude shi ya shiga kafin ka je daga ƙasa ka je sama na farko tafiyar shekara 500 sannan girman kabirin sama ɗin ratsa shi shi matafiyar 500 tsakanin sama na farko da sama na biyu shekara 500 wato idan ka je sama na ƙarshe ka yi shekara dubu bakwai kana tafiya na akwai fahimta amma da yake su mala'iku allah ta'ala ya halicce su da rana da da da da da haske kuma a duniyar ilimin bature sun nuna cewa babu abin da yake da gudu irin haske idan ka fidda tunani kaga tunani yana da yana da yana da sauri ko yanzu da zaka tunani kana makka kai tunani kana america ko ba haka ba kuma da za a yi installation daga daga zandar a kawo a din a sa a nan a can ana danna contact din tik baya sekundin eh, daya zai kunna a nan na fata akwai yanzu masu ilmin falak astronom sun ce tsakanin ƙasa da rana a iya nasu tunani sun ka ce kilomita miliyan tasa'in ne a yadda su suka faɗa 90 miliyan kilomita tsakanin ƙasa da sama tsakanin tsakanin rana da ƙasa amma idan rana ya fito baya in Hasken haskensa zai zo ƙasa ina wata akwai yadda saboda haka mala'ika jibril allah ta'ala ya bashi sauki zai iya tafiya a kowane lokaci a duk inda za a ga dama kuma a cikin kankanin lokaci ya kai shi sidratul muntaha da ya je sama da farko ya kokosa aka bude sama na hudu ya iske annabi musa alaihi salam sama na biyar ma akwai inda ya iske annabi ibrahim na shida ya iske annabi eh, idris da sauransu har ya je sama na ƙarshe ya je magariya na ƙarshe wanda ake sa sidratul muntaha inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa yana kaiwa wannan gurin sai ce manzo Allah ni ma daga nan ne aka bani baki izini hawa sama amma kai an baka izini kai kai kai gaba na wata mu manzo Allah ya yi gaba yana zuwa sai Allah ta'ala wato ya kimsa mishi ya bar ilhami na gaisuwa da zai yi wa Allah ta shi ne wanda aka ɗauko kana yin shi a cikin atahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi na fata amurka sai ce wa Allah atai atahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu lillahi a cikin wata riwaya na Bukhari ko riwaya da na iyaye da kakanni da muka sani muka sani wanda Imam Malik ya rawaito a cikin muwaqqansa shine atahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi gaisuwar a gaisuwa ga Allah ya tabbata az gaisuwa tsarkakakku ga Allah da ya cancanta at tsarkakakku da gaisuwa wasu da kuma tsira ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata wasalawatu lillahi yana gama haka sai Allah ya ce mar assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka tsira ya tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya kai annabi muhammadu wa rahmatullahi rahman Allah ya tabbata a gare ka wa barakatuhu albarkan Allah ya tabbata a gare ka sai manzo Allah ya ce assalamu alaina tsira da amince tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da bayin Allah da gari da na bar su na zo su ma ya tabbata a gare su to na tabbata ko da Muhammadu Yusu aka kai ka sai ka manta da yin ba ko ba ka ba fadan Allah ya tayi amma bai manta da masa ba tsaraban da aka bashi ya ce to ayuwa in bayana ba akwai wanda ya fi ka irin annabi muhammadu wanda ya fi ka kauna annabi muhammadu sana ya fi ka kaunan kanka dan saboda ya tuna da kai a fadar Allah mafi girman fada na wata an fahimta yanzu nan za ku yi delegation ko ku yi delegation wani mutum ya je wajen shugaban kasa iya ba shi miliyan ɗaya sai ya ba ya miliyan goma ko ba haka ba kuma baya su labarin da ya iso nan aka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu sai ce assalamu alaina mu annabawa tukuna wa ala ibadillahi salihina da kuma bayan Allah na gari na wata an fahimta wannan shine gaisuwan Allah ne da manzo Allah alaihi salatu wasalam a sararin samaniya aka saukar maka da shi kake shi a cikin sallah a cikin tayya idan aka ce Allah na sama saboda wawaci ai Allah yana ko eh. ba hauka bane Allah ra ko ina ka dinga haka mana waje addu'a zan yi na wata an bai in ba ka yadda Allah yana sama maka na haka wani kamar zai kwato a hannun Allah ba kuma da aka ce maka Allah yana sama maka yadda ba kuma annabi Muhammad sallallahu kuma ka yadda da Isra'ila mi'raji ka yadda an yi mi'raji an dauki manzo Allah an yi sama bakwai manzo Allah alaihi salatu wasallam aka bashi sallah 50 sallah lokaci 50 aka bayar yana saukowa sama na hudu ya iske annabi Musa alaihi salatu wasallam annabi Musa ya ce ubangiji ka ya baka tsaraba ya ce eh, ya bani tsaraba me ya baka ya ce sallah 50 ya ce cabi jam <laughs> ya ce ni ba na zauna da bani Isra'ila na san mutanen duniya balle ma duniya na mu irin na yau ci ba su iya ka je ka nemi rage a wajen ubangijinka ya rage maka sai ya sake hawa ya bar annabi musa a sama na hudu ya sake hawa sama na bakwai ya je nemi rage aka rage mar biyar ya dawo wajen annabi musa ya ce ka sake koma ya sake koma aka rage mar biyar sai da ya sau tara hadisi ya ce ma zalam yamshi wa yarja bainal wahi wa bainal musa alaihi salatu wassalam karanta hadisi a cikin bukhari bai gushe ba yana kai kawo tsakanin Allah da annabi Musa sanda aka mayar da sallar nan lokaci guda biyar duk da haka annabi Musa ya ce ya koma ba su iyawa ya ce in Allah da ya ɗau alkawali da shi da al'ummar sa wanda suka yi imani da shi za su yi kokarin tsare wannan salloli guda biyar din shi kuma Allah ya ce ni kuma alkawali na baya tashi idan kuka tsare wannan salloli guda biyar din zan ba ku ladan sallah hamsin din sai zo Allah ya sauko yana zuwa maka washe gari ya ce jama'a jiya na je baitul maqdis kuma na je sararin samaniya tabbijin ai yan maka suka ce da ha ina In, eh, da amma muna ce muku ma ku ci muku yadda gashi muhammadu yau abin da ya faɗa baitul maqdis mu mun tashi a nan gari masai mun yi kwana arba'in kafin mu tafi wai shi jiya bayan sallar isha'i ne ya tafi baitul maqdis kuma ya je saman bugu wajen Allah kuma ya dawo inna ila duk wanda ya ji labarin sai ya tabi sai aka zo aka iske sai na abubakar aka ce ai daman ana ga maka wannan mutumin mahaukaci ne kake kai kafi kowa gaskata shi a garin nan kai ne ka daure mishi gindi yau ga abin da ya faɗa cewa wai ya je daga jiya da dare bayan sallar isha'i ya je baitul maqdis ya je saman bakwai kuma cikin dare ya dawo kafin asubahi yake ya faɗa suka ce eh ce to wallahi yayi gaskiya shine manzo Allah da ya ji labarin ya ce as-siddiq mai gaskatawa kenan shine yanzu mai suna Abubakar ana ce marmi siddiq manzo Allah shi ya rada mishi wannan wannan lakabi din manzo Allah da kansa ya zo yace mutane sun kawo maka labari yace eh cewa na je baitul maqdis na je saman bakwai na dawo eh yace to me kace musu yace haba ya rasulullah kai kana kasa kace Allah ya gaya maka na yadda da kai balle ka je wajen Allah ka ka amsu kai tsaye kaji istinbati kaji kaji kaji kaji hikimar da ya faɗa kai kana Allah ya turo mai sako ya faɗa maka sakon Allah kace an mai da kai annabi na yadda tare da cewa mai sako ne ya kawo maka yanzu kuma kai da kanka je wajen Allah ka kawo sako kuma in ki gaskata ka ba sai na abubakar kenan na fata mu yi to yan gari suka ce to to yau ne mun samu abin yadda za sai mun yi yan kure da shi sai mun kure shi mun san tunda aka haife shi bai taba zuwa baitul maqdis ba to mu je mu taru mana mu tambaye shi mu ce ga mana ya ni kofofinsa nawa fenetin isa nawa kantin isa kasar bula ko sha ne na sama fari ne ko gaza ne za ki su tambaye alaman baitul makadas din aka zo aka ce zo muhammadu ba ka ce ka tsaye baitul makadas ba yace eh yace to zan ka zauna ya zo aka ce kofofi nawa gare shi manzo Allah ya ce kofa gare kaza gare shi to fe ne turori fa lima a ina yake sau kamar yana ɗauka kamar mutum kaza mutum nawa yake ɗauka barin ba ba sai Allah ya ɗauko baitul maqdis din gaba ɗaya gaban Allah ya ce musu bayan Allahu akbar to kaga ina ya kamata mu tsaya akan Isra'i da Mi'raj saboda an nuna mun lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu da wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana